juma'a ashirin da shida ga watan rabi'ul awwal shekara ta dubu da da da hudu talatin ɗaya, wanda zai daidai da sha biyu ga watan mart na shekara ta dubu biyu da goma. muna nan masallacin abu huraira radiyallahu an da ke unguwar polo club a nan sakkwato kuma muna karanta littafin al'aqida alwasitiyya wadda shekul islam abul abbas ibn taymiya ya aika mutanen garin wasit domin a karantar da su aƙida kuma mun ce ya rubuta ta tsakanin wata sallah da wata kamar ko a ce azhar da al'asar ko kuma magariba da isha'i malamin ya yi magana game da rukunan imani kuma ya ba da ƙarfi ƙwarai da gaske ga rukuni na farko shine imani da Allah sai ta faɗin abubuwan da ke da alaƙa da imani da Allah na yarda da sifofin da ya sife ta kansa da su da sunayen da ya kira kansa da su da waɗanda manzonsa sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne ya kowa saninsa ya sifaita ubangijin namu da shi da su mun kammala gaba ɗayan babobin da suke da alaƙa da sifofin Allah daga cikin alƙur'ani yau za mu tashi daga inda malamin ya yi fasali mai magana game da tabbatar da sifofin Allah da sunayensa daga cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala rahimahullah بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه وما وصف الرسول به ربه, ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك malai ce fasul tun da muka soma makaratun nan ba mu ja ce fasali ba sai a sai dai masu sharhi za su ga an ce babi mai magana kan kaza babi mai magana kan kaza amma matanin aƙidar koro magana yayi gabaki ɗayan sai na yi fasali na daya yace sun fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa sunnatu tufassiru alqur'ana wa tubayyinuhu wa tadullu alaihi wa tu'abbiru anhu sannan a cikin sunnar manzo Allah akwai abubuwan da ke bayyana mana yadda za mu imani da Allah ya ce domin suna ita ke fassara ƙur'ani ita ke bayaninsa game da tabaraka wata alaƙi wa an zanna ilika zikira litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim wa ya tafakkaru. kuma Allah ta'ala ya sanya suna ta zama ita ce abokiyar tafiyar ƙur'ani wa anzala Allahu alayka alkitaba wal hikmata wa 'allamaka ma takun ta'lam وكان فضل الله عليك عظيما اذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة الإمام الشافعي في رسالة سيكي شوادو إنك كحكمة تازو تارد القرآن abin da ake nufi da hikima a nan sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan ta zuba ta da Qur'ani wato hikima tana nufin annabta min Allah ta atina al-hikmata wa fasl al-khitab haka hikima idan tana tare da ƙur'ani me take nufi sunna yace tufassiru qur'an ita ke fassara alqurani abubuwan da ba a gane ba a cikin qur'ani manzo Allah ne yake bayanin sa bayanin su don Allah ta'ala ya wakilta shi karantar da qur'ani wallazi ba'atha fil ummina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa tubayyinuhu ita ke fayyace shi idan wani abu ya zo mutlak a sake shari'a manzo Allah yana san iya sallah ne sai yana yi masa kaidi idan ya zo a dunkule manzo Allah yana iya fayyace shi kamar yadda ya fayyace yadda ake sallah yadda ake fitar da zakka menene nisabi yaushe ne ake fitar da ita da sauransu da sauransu kuma aikin hajji dalla dalla kowa ya gani da kawo wanda ba a ganin su cikin Alƙur'ani kamar jifan shaidan akwai jifan shi cikin qur'ani akwai cewa mahajjaci ya je jifan ɗan, jamara. babu shi amma maka yana cikin ayyukan hajji akwai maganan cewa idan mai hajji ya gangaro sai ya kwana amina sai ya kwana a musdalifa sai dai an ce ya ambaci Allah to wani lokaci kuma me tsawon ambacin Allah sai manzo Allah sai ya bayyana waɗannan ayyuka a aikace dawafi ma da aka ce wal yatawafu bil a ce ba faɗi ko zagaye nan zai ko an faɗa Su duk irin waɗannan abubuwa sun nuna cewa addini yakan zo a dunkule a ƙur'ani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani yace wa tadullu alaihi wa tu'abbiru anhu sunna tana nuna mana inda qur'ani ya nufa kuma tana faɗin abinda shi ne yake faɗa ma'ana yana so yace sunna ba ta cin karo da qur'ani yasa su biyun nan su ne hujja a addini Allah ta'ala ce fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ينا yana cikin wannan ayar yana bayanin wannan ayar don da aka ce duk abinda muka yi saɓani hukuncin sana wurin Allah tu a ina sai ce fa inta za ta fishe in farudduhu ila Allah wa rasul da haka wani lokaci ma waɗanda suke karɓa daga manzo su ma suna zama matsayin hujja ta uku walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum لعلمه الذين يستنبطونه منه يتي وما, وما وصف الرسول به ربه duk abin da manzon Allah ya saita ubangijinsa da shi azza wa jal min al ahadith daga hadisai ingantattu ba mu ce rubabbu ba akwai hadisai a aqida rubabbu masu dimbin yawa ku sami kitabul mawdu'at na al-allama ibn al-jawzi za ku same shi a maktabatu sahaba mujalladi hudu ne juz'i uku ne a karamar Allah ba hudu ba wanda muke da shi nawa ne malam jami'u eh, sai daga kamar hudu ne to ila al'usul min ilmin abin nan eh, eh, littafin usul na wannan shi suke tare da shi juz'i iri guda kila shi ke da hudu to bi kulle hal za mu ga babin aƙida ya kowane babin yawan hadisi saboda ne saboda an yi wasu mutane da ake kira zanadika arna a musulmi suke a masallaci suke wa'azima suke yi shigar malamai suke yi in irin kasarmu ne don sa babban riga da kato rawani amma malamai da kiransu zanadika saboda me saboda suna kaga karya su jingina wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don cin musu mulku akwai kussa masu wa'azi wa'anda da yawa suka dauko daga wa'ancin zanadika akwai waɗanda suka sha laftawa manzon Allah ƙarya to wani lokaci sai su shigar da ra'ayinsu dangane da bayanin ubangiji da bayanin tauhidi ina jin hadisi na farko a cikin al-mawdu'at shine wanda yake cewa wa inna Allah azza wa jalla lamma arada an yakhluqa nafsahu khalaqa khaylan fa ajraha fa ariqat fa khalaqa nafsahu min zalika al-araq wal iyad billah lokacin da Allah ya so ya halitta kansa sai ya fara halittar doki sai ya sa doki ya yi gudu da doki ya yi gudu sai ya gumi ya yi zufa to cikin zufan Allah ya ɗiba ya halitta ka. kaga wannan cin mutunci ne wato suna so su wautar da addini su fitar da addini a wata siga wadda za ta sa a yi dariya a ce addini wato abu ne na wasa ko kuma abu ne na rashin hankali to shi ne ce duk hadisai ingantattu da manzo Allah ya ba ubangiji sa sifofi allati talaqaha ahlul ma'rifati bil qabul waɗanda masana suka karbe su kaga kenan ba kawai hadisi ya zama shahuri gurin kowa da kowa ba ba ya zan ya shiga bakunan mutane ba jibilatin qulubu ala hubbi man yuhsinu ilayya duk bakin da ka jiya inda mai zuwa makarantar zaka ji wannan hadisi wannan bai tabbatar da shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai akwai ma waɗanda gaba ɗaya ba hadisai ba ne kamar adatul baladi kasunna wanda kwata ba hadisi ba ne amma kuma ya shiga bakunan mutane sun karɗe shi ko akwai wanda ma gaba ɗaya ba larabci ba ne a zannu zambon walauka na haƙon da kaga wannan duk da yake ya karɓu ga jama'a bai karɓu ga malamai ba shi yasa da shekul islam عبد الله بن فودي يزوجن بأنه مشهور حكيم مصباح الراوي سيكر كسر سكشي كشيكو بأنه مشهور إن رواه فوق اثنين سكش صحيحه كمتن ذي اليدين والغسل للجمعة قبض العلم وحسنوا حديث طلب العلم وصحه الأذنان آن رأسي سكش وللمحدثين أقول ولي يكر أقرم على حديثي يا يا ويت يا شهر ما أن أنسي كانت شهرًا cewa manzo Allah ya yi wata guda yana kunuti akan kabilan ru'al da zakawan sai ce wa ma'al awami hadisu al-muslimu littamami in ka je wurin jahilai zaka ji kowa yana faɗi al-muslimu man salima al-muslimuna na bil lisani yadi nan ba yanke masa hukunci ba dan an hadisi mashhuri ne wurin kaza mashhuri ne wurin kaza ba zai zama kawai an yanke masa hukunci ya inganta ko bai inganta ba so sai ya karkasa su ya ta kawo su kashi daban-daban walil usuliyina sahahu rafa' an ummatul khata wa nan waka haka ya ta kawo su kashi kashi daki daki dalla dalla yace to duk abinda duk da suka inganta kuma malamai masana hadisi suka karbe su wajabal imanu biha kazalik su ma ya wajaba a imani da su haka dole ne hadisi zai ingantacciya suka sharuɗan nan na inganci guda bakwai an ya kuna isnadi bi naqli adlin ضابط كامل الضبط عن مثله إلى منتهى السند من غير شذوذ ولا علة قادحة وكما لوكا تسمى لجاب سنة اختصار هذه السوداء وقناعي ومن كاوش يدى أنا نتعلم علمي كي كاوش to tun da yake yayi shimfiɗa da cewa duk da hadisi in suka sifaita Allah ko suka bashi suna ya waje mu karba to sai shiga kawo mana misalin waɗannan hadisan وما وصف الرسول من نعم فمن ذلك مثل قول مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه فأعطيه من يستغفرني فأغفر له متفق عليه فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا يكي مثال وانا شيني حديث ليزودك منذ الله صلى الله عليه وسلم شاء أبنجد مينا سو قوة زوى سماء الدنيا كل ليلة قوة لدري حين يبقى ثلث الليل الآخر لوكة ثلثي نكر الشندري يكي رجيوا وتلوكة ثلثي دون فرقو سكا وجه idan ka kasa dare awa goma sha biyu awa takwas na farko suka wuce to awa hudu na farko ubangijin mai kan sauku fa kulu man ne fa astajibu bula sai ce wa zai kira ni in karba masa man ya tsalo ne fa u'tiya wa zai roke ni in bashi man ya yastaghfiru ne fa aghfiru la wace neman gafara ta in yafi masa muttafaqun alai wannan hadisi yana tabbatar ma Allah da cewa yana sauka irin saukar da ta dace da shi ba irin saukar da ɗan adam yake yi ba ɗan adam in yana sama ya sauko in ka ɗaga kai sama ka diba za ka gani wayan babu shi kyan ko ba haka ba ba lalle ne ubangiji haka yake ba ba mamaki ubangiji ya sauko kuma yana sai inda ya sauko domin ne domin laisa ka mislihi shai ba irin sauran mudin ne da muke halittu da muke da iyaka ga duk abin da muke yi to ubangiji madaukin sarki yana sauka irin saukar da ta dace da shi sai ya kasance yana kiran bayi a ƙarshen daren inda suke amma bai sauko ba inda wannan lokacin ba dare ba ne yanzu nan muna farkon dare a nan ko wata ƙasa yanzu ƙarshen dare ake yanzu a nan ubangiji bai sauko zuwa saman duniya a nan gare mu ba kaga wannan shi ke tabbatar maka da cewa wata sauka ce wadda ta yi daidai da shi ba irin saukar da mu muka saba da ita ba ko ba haka ba idan kuma sulusin ƙarshe na dare ya zo mana mu ma sai ubangiji ya sauko mana alhalin can kuma bai sauko masu ba waɗanda su ko sulusin daransu na ƙarfi ya wuce a shi kina abu ne da ya waje kawai mai imani da shi daidai da yadda aka sanar da mu kuma mu bar mu ubangiji sanin kaifiyarsa to masu tawili suna cewa anan ana nufin ubangiji zai aiko mala'ika ya zo don mala'ika ne wanda yake sauka wai Allah ka in ka ce ya sauka kamar ka mai da shi mai kafafu da da gwiwa da cile da sauransu kamar yadda suke ganin mu bayi muna da su don haka wa yake aikowa jibrilu ne yake aikowa to jibrilu ne zai ce man ya du'uni shi ya isa wannan magana tsakani da Allah da haka ne sai da ce man ya Allah fa yastajibu la man yas'aluhu fa yu'tiya man yastaghfiruhu fa yaghfiru la ko kuma in har wasu da zai ce man ya Allah fa ad'u lahu ko ba haka ba su ce man ya du'uni fa astajibu la man yas'aluni fa utiya man yastaghfiruni fa aghfiru la waye sai furta wannan magana in banda Allah babu shi so da ka duk wani tawili da za a yi anan kawai dai ana so a mai da hankali ya zan shi a alkali ba manzon Allah da duk manzon Allah ne alkali to abin da ya faru ya wadatar Allah ya وقوله صلى الله عليه وسلم الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته الحديث متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم يذهب الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة متفق عليه وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده ككتي لله لله إيه؟ اللهم Allahu kace ku a alallahu ne lamul ibtida'i ce ta fara magana ce kamar da za ce laqad radiyallahu laqad sami Allahu da sauransu sai ce lallahu ashaddu fara tabbas ubangiji ya fi murna bi tawbati abdihi da tubar bawansa min ahadikum bi rahilati akan murna da ɗayan ku yake yi da taguwarsa alhadith zuwa ƙarshe da mun zo na hadisi ko mutumin da ya je da taguwarsa ya rataye salkarsa ta ruwa sai taguwar ta ɓace masa ya yi nema ya yi nema ga shi a daji a sahara inda babu ruwa babu itce babu tsuntsu babu mai agaji ko ceto ya rasa yadda zai yi sai ya dawo ya kwanta yana jiran mutuwa ta same shi afon na babu itce akwai itce don aka ce sai koma gindi itce ya kwanta yana jiran mutuwa tun da babu ruwa mutum bai gane wannan yanayi sai ya faɗa cikinsa yau mota ta lalace min a ƙauye awa biyu ne tsaye ina jiran wanda zai zo ya agaje ni da ruwa Allah kaɗai sa irin abin da na gani ina matuƙar jin ƙishi ga tsananin zafi kun sa'ana yanzu sai na ga da azumi nake kila ba zan damu ba lokacin da Allah kawo mini wani bawan Allah na tura shi ya so mini a wata guda uku wato in kuka ga irin murnar da na yi da farin cikin da na jiya ba ƙarami ba ne ba So sai mun Allah sallallahu sai sai wannan shi ya ma riga yanki kauna da cikin daji yake bai jira ya ga kowa kuma taguwar ta Ya yayi bida har ya gaji sai yanki kauna ya kwanta yana jiran mutuwa ko da ya daga kai kawai sai ya ga ga taguwar gaban sa ga salka sai zabura ya dauko salka don ya kwankwaɗi ruwa sai ce wai Allah na gode ma kai abbawa na ne ubangijinka abinda kai yi min na gode ya yi tuntuɓe saboda tsananin murna ashe murna na sa a yi tuntuɓen harshe ko ba haka ba to wannan bawan Allah murnar da ya yi da ganin ruwan nan Allah ya fi shi murna idan bawan sai tuba ashe ba karamin murna Allah yake ba idan mu bayi muka tuba wannan hadisi ne ya tabbatar ba ubangiji cewa yana murna alfara ne fara murna wannan hadisin sai da na abu Hurairah ya ruwaito shi albara'un ibn azib ya ruwaito shi annoman ibn bashir ya rawaito shi ana ibn anas ibn malik ya rawaito shi bukhari da muslim sun kawo shi cikin ingantattun littafin kana da wata jayayya sanar salasu ya ce Allah yana murna kai ka zo ka ce in ka ce Allah na murna ka mai da shi wani iri bai yi wa a ce haka nan sai dai a ce Allah yana son yana son ya yi masa ni'ima yana son ya kyautata masa da sauransu da sauransu shi so menene ka ce yana son ko to jami'in lai karkashin son mu muna so ko ba mu so jama'a muna soyayya ko ba mu yi? to kuma ka ki tabbatar mu Allah murna ka tabbatar mai da soyayya ko in muje tun bayan Allah yana son bayan mu ne take cikin bai so to bai kace nufi sai da Allah yana nufi to na fi Allah yana nufi ni kaina ina nufin in na da nan da mun tashi da nan ina nufi ko ban nufi to yanzu ka tabbatar mu Allah da abin da ni ba ka tabbatar mini shi kwani kwani ba su yi jama'a mu tsaya kan jadda mu tsaya ga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan hadisi tsakanin da Allah yana daga cikin abubuwan da suke daɗa ɗaran mumin su sa mu san cewa ubangijin mu yana son mu tunda yana son mu ma ya wajaba mu so shi ga al'ada wanda ke son ka kana son shi to in ka fahimci lalle Allah yana son ka har a ce kai mai sabo ne dan kaga ba a tuba sai an yi laifi ko mutum fasiki ne ya fandare ya gudu ya tafi ya yi nisa to da duk da Allah na murna ida ta wannan talikin kaga na ya nuna mu masoyan Allah ne za ka ya waje mu Allah hadisin na biyu sai sallallahu alaihi wasallam yace yadhaku Allah ila rajulaini ubangiji yana dariya wasu mutane su biyu za su haɗu alƙiyama sai guda ya zabura ya kama tunan guda ya ce taho mu tahi in sa a kai ka wuta ashe duk yan aljanna ne yaqtulu ahaduhum al-akhar ɗayansu zai kashe ɗaya kilahu ma ya dukulun janna kuma dukkan su ‘yan aljanna ne aljanna za su shiga muttafaqun ne bukhari da muslim suka rawaito shi Allah yana dariya wa'annan mutane saboda me saboda rahamarsa ta gangaro gare su gaba ɗaya shi wannan ya ɗau takobi ya kashe wannan bawan Allah ba don komai ba sai don yana mumini mutumin kirki ba don wani dalili ba sai don yana ƙin Allah kaga shi sai aka yi masa rahama ya samu me ya samu shahada da haka ina zai je ina ne makomarsa shi kuma na biyun daga bisani ashe Allah yana nufin rahama gare shi sai azurta shi tuba shi ma sai ya tuba sai aka yafe masa wancan aikin da yi ko da za su zo alkiyama shi wannan ya zabura yana kokarin ya kamo abokin husubarsa sai a ce ayya ayya riga ya tuba dukkan ku aljanna za ku ci wannan yana nuna mana yalwantar rahama ubangiji ko ba haka ba hadisi na gaba da zai kawo يا ما في tabbata mana da wannan شيء rahama ubangiji شيء wataciya وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده من قنوط عباده وقرب وقرب غيره ينظر إليكم أذلين قنطين أذلين قنطين أذلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجك أن فرجكم فرجك. أن فرجكم قريب حديث حسن أولنا حديث السيد صلى الله عليه وسلم يتمنى عجيب ربنا وبنجد مياغ شاوة وبنجد مياغ ماماكي كتر الأزياء يتمنى وبنجد ياي مرنا bayan haka da ya ce mana ubangiji ya yi dariya ya dariyar wasu mutane biyu akwai wurin da sallallahu alaihi wasallam ya magana Allah na dariya sai sai ubangijin muna dariya ce kwarai kuwa sai ce ashe ko ba za mu rasa samun jin kai tunda ba abu san kafin rira ne ba irin sarakunan nan ne da ba su bari a ga fili dariya ba to wannan ko ka zo kai kanka akwai magana da kake so ya ba ka iya to inda ubangijin muna dariya to ashe ba mu da wahala to anan kuma sai ce mana ubangijin mu yi mamaki duk wannan sifofi ne sai ka ce a ba a sifaita Allah don kai hankalinka ya baka wannan bai daidai ba hankalinka ya fi na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam menene ya zuwa ubangijin mu sha'awa Ya ce min qunut ibadi ya ga bayinsa wato suna sun yanke kauna wa qurbi khiyari kusa kusa canje canjen sananan da kai mutane misali an yi fari sun sha wuya babu abinci ga tsananin zafi kowa ya wa an da an matsu ubangiji yana shirin kulla hadari yau da la'asar amma ga sunan da azhar sun yi zugun ba abin da ake ciki saboda ne saboda ba san ya gane ko ko kuma wani bawa ne wanda ya shiga wani kunci ya tashi tawon barawo an yi kisan kai yan ta'adda sun wuce sai ya faɗo wurin daidai lokacin da yan sanda suka zo sai aka kama shi an ci rashin sa'a har jini ya bulci da bai sani aka je a shiganin a fitattun a shiganin har kotu a yanke masa hukuncin kisa shi bai sani ba an sa lokacin yanki hukunci karfe uku na rana ga karfe biyu da rabi sai har an ba shi dama ya yi sallah shi bai sani ba ubangiji yana nufin turo wani shaida wanda ya gaskiya ga waɗanda sun kai aikin da shi a kuɗin da shi amma shi a wannan lokaci ya halin sai ke ubangiji yana sha'awar irin wannan yanayin ya kalli bayansa ga su azlina yanzuru ilaikum ko yace ubangijin eh ubangijin yana diban ku azlina kuna wato masu kunci halittin kuna masu yanki kauna kun shiga wani hali kuna ganin ma ba mafita fa ya zallu ya zuhak sai ya yi ta dariya ya alamu an na fara ya san cewa kun kusa zai kuran yin muku da matsala shi da Allah jama'a wannan hadisi yana samu su Allah kuma ya samu su su dan za a sa sai mun kauce maganar manzo sallallahu alaihi wasallam don kawai hankalin wani wanda yake ganin shi ya fi manzo Allah basira ya fi manzo Allah sanin ubangiji wannan hadisi da waɗanda da suka gabata duka suna tabbatar mana da abinda tabaraka ta'ala ce inna ma'al usri yusra kuma ya nuna cewa shiga wani hali kamar rashin ruwa ko fari da sauransu akwai ta hikima ta ubangiji a shine ubangiji yana so ya jarabta mu har yayi mana dariya sannan ya ba mu ikon tuba idan mun ga wani hali in baka koma gare shi sai ya so kuma da ni'imar sa da rahama sannan wannan hadisi ya nuna babu wanda ya san gadi banda Allah ko ba haka ba so da dama nika faɗi ta ɗan maraya mawaƙi ya fi wasu malamai da dama sanin Allah don cewa wa ya san gobe banda Allah amma akwai malaman da za su taimaka su sun san gobe yanzu nan kar ku yi mamaki siyasar 2011 akwai waɗanda an ba su bishara gara da za a rantsar da su su zan ci wani malami shi har ya buga ya gani zai ci wani ikon Allah shi ne wani zai zo ya yi wannan ta'addanci sai tabaraka wa ta'ala ya kaddaro kaddararsa daidai da wannan hukuncin nasa daga nan ya zan musiba ga bayi kamar wanda aka bani labarin ya ce ma atiku abubakar lallai za a ci zaɓen wannan kujera amma mun gaba za a hauta ba lokacin da yana takarar gwamna sukan mukarrabai suka ce wanda magana ba ta faɗuwa amma bari mu kai kawai mai gida ka fi da kanka mai gida ce to a sallame shi ya tafi shi a sallame shi to ya ci gwamna sai obasanjo ya ɗauke shi mataimakin shugaban ƙasa kun gaba a rantsar da shi ka wannan kujerar ubangiji ya hukunto daidai yadda wannan arne ya yanka sau da haka gobe ka ce ba tiku wannan ba sai gambi gari ba sai in mai cikakken imani ne zai ce a ko ba ka san ya san Allah da kyau sannan zai ce a muna fatar ya sani ne wannan yana nuna kuma yana da kyau mu kyautata ma Allah don kaga duk ka shiga wani hali ka dauki shi kenan Allah ta auki wala ya asmin rauhillahi illa alqaumul khasirun ko ba ka ba قل يا عبادي الذين أسرفوا na أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله فأعصي ذنب من أجيس على بيسنبو ko bai dinkan mu don wani hali da muka shiga ciki domin yana yi wa akwai abin da shi ya sani mu ba mu sani ba a nan gaba kaɗan zai bayyana sannan wannan yana nuna cewa buƙatuwar bayi duk lokacin da muka matsu muka wahala kuma muka roƙi Allah to wannan matsuwar da muke ciki da wannan addu'a da muke suna daga cikin dalilan saukar rahama Allah a don haka ubangiji ya wajabta ma kansa rahama kataba rabbukum ala nafsihi hal kataba ala nafsihi al-ghadab saboda haka ar-rahmatu sifatun lazibatun li dhatihi ta'ala wa laysa al-ghadab kadhalik don haka da Allah ta'ala ce wasi'a wasi'a kullu shay'in rahmatan wa ilma هل وسع كل شيء نقمة أو انتقاما وغضبا كلا ورحمته وسعت كل شيء هل غضبه وسع كل شيء كلا هل غضب الرب على جبريل هل غضب على محمد صلى الله عليه وسلم إذا لم يسع غضبه كل شيء ولكن وسعت رحمته كل شيء wannan duka yana sai في da ke samu kaunatar muku ubangijinmu kuma mu so ubangijinmu zaka duk halin kar mu ɗauki cewa Allah baya tare da mu ko ba zai so mu ba ga abin da wani malami yace idza shtamalat alal al-ya'sil qulubu wa daqa bima bihi as-sadr ar-rahib wa awqa'at al-bakarih wa itma'annat wa arsat fi amakinha al-khutub wa lam tara al-inkishaf ad-durr wajhan ولا أغنى بحيلته الأديب أتاك على قنوط منك غيث يمن به اللطيف المستجيب وكل الحادثات إذا تناحت فموصول بها فرج قريب دون ديت ونن أبن قالك إنما العسر أبن ما يكتب فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا ولن يغلب عسر يسرين da haka sauƙi biyu tare da kunci guda duk lokacin da wahala ta samu kunci ya shigo to an yi kusancin masauki insha ka samu أن يأتي حديث حسن رواه أحمد وغيره وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول خط خط متفق عليه tunda su sifofin da muke magana a kai sifofi ne na aiki kamar ja yana sauka yana murna yana dariya yana ganin sha'awa yana bam yana mamaki ko ba ka ba duk sifofi ne da ayyukan ubangiji ko to sai ya kawo wani hadisi wanda yanzu kuma yake magana game da siffar zatin ubangiji kai mutum ba a zaki a cikin ake kana da jiki kana da jintar jiki shi ko baki sai mutum yana da ne yana da zaki saboda mu ga abin da ke gare shi ba muna iya tabbatar da cewa Allah yana da shafi amma ba cewa yana da jism sabin bai faɗi haka amma alaihi salatu ya tabbatar masa da shafi ko ba haka kenan zatin ubangiji na da wasu sifofi da alaihi salatu ya faɗa kamar inda yake ta la tazalu jahannamu yulqa fiha jahannam ba za ta gushe ba tana da halamniya ana kaɗa mata tana nema ana auka mata kangararru bayan kangararru an jefa fasikai an jefa mushrikai an sami nahikai duk kangararru an kaɗa mata waye ta kula halmin mazid da take ko akwai ƙari ba mu ƙoshi ba muna jin yunwa hatta ya za a rabbul izzati fi harijina ko za sai ubangijin ɗaukaka يا أذى كفت أكلتها وفي رواية عليها قدم سئ بنجد يا أذى جدجنسا فينزوي بعضها إلى بعض سيتا تعقور ساشن تي مرتك إيا غمي ساشن فتقول قط قط سيتا يا إساء يا إساء أطيا هكذا ناقوشي متفق عليه بخاري ده مسلم سكرويته حديث ko كمي دعيه in ka soke bukhari ko ka soke muslim addinin na ka tashi aiki ko ba haka ba addini ya kashe aiki to shi abinda Ibn taymiya ya sai kawo wannan hadisin shine cewa abinda ya sai ibnu taymiya kawo hadisin shine cewa ya faɗa maka akwai sifofin zata ubangiji da mun san su don annabi ya faɗe annabi ba balarabe ne. bai sa abinda rizil ba ne rizil jama'a to shi kenan kace Allah na da kafa sai sai wani ya kawo ka kansa ta irin irin kafa da kauro na mutum ko na zabo eh ko na kuti kuti ko na ko na ko na ko na ko na ko na jimina ko na doki ba haka bane ubangiji kafar irin zatin kafar da ta dace da zatin sai na ba sai ba irin samu ba wanda ta dace da shi kuma yana da dudduge domin ga ruwa ita mai gasa ta tabbatar da yana da dudduge amma shi kenan ta ce dudduge irin naka kai ma a ce halittu kai ɗaya da dudduge to sauran halittu ga dogon su irin naka ne to da mai za ka ci shi ubangiji bai da shi yana da shi kuma daga cikin rahamar ubangiji ga shi shine bayan an yi ta jefawa an yi ta jefawa sai ubangiji kira masa sai ya kai karshen ta take ya isa kan sai dora kafarsa a kanta wannan in inji annabi sallallahu alaihi wasallam ibn taymiya kuma kafin a haifi kakan ibn taymiya wannan hadisi yana nan malamai suna rawaito shi daga malamai malamai daga malamai ahlus sunna bayan ahlus sunna har zuwa ga jagoran sunna na kasa baki daya kai na duniya baki daya sallallahu alaihi wa alihi wa qawlu wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam yaqulu Allah ta'ala ya adam فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج أن تخرج من أن تخرج أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان ترجمان, ترجمان وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم الله تعالى زي كرا آدم يسي مثلا يا آدم أشياء الله هنا كراك ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم آية تفك آية يوم ميمو تكنتا وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نزل ونادى موسى ونادى رب ونادى ربك موسى وإذ نادى ربك موسى أليس القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون كلا أبنجد ينكرا فيقول لبيك وسعديك في آدم يتي لبيك وسعديك وأنا كلمة يقول biyu ina da tsawo ya في ديننا amma abin da suke nufi a na'am ka karba amma cikin ladabi da da'a da farin cikin mai gidanka ya kira ka da gaggawa ga ka labai na karba maka cikin jin daɗi wasa dai abin da kake so shi zai ba ni umarni kai nake jira kun gane ko sai mun zala sai ce fa bi sawt sai Allah yayi kira da murya ya gira da me a ash'ara sun ce Allah bai da murya mun ka ce Allah na da murya kayan masa banna to mu dai ba mu ce ba amma mun ce annabi ya ce kuma mu yadda da abin da ya ce mu ba mu ce Allah yana da murya amma mun ce annabi ya ce yana da murya kuma mu yadda da abin da annabi ya ce mu ba mu san wa Allah sifa ko wace iri amma wanda duk annabi yayi mun karba labbaika wa sa'adai fa yunadi bi sawt sai Allah ya kira shi da murya yace inna Allah ya'muruka an tukhrija min dhurriyyatika ba'san ila an-nar Allah yana umarnin ka cewa ka je ka fidda alhakin wuta da cikin zuriyarka inna lillahi wa inna ilaihi to ka ji ba duk yadda hankalinka ya kwanta to kuma lokaci ba zan tarar maka da hankali domin a ƙarshen wannan hadisin mala ya yi hadisin saboda iya abin da yake sai kawai shi ne magana Allah ya yi annabi ya ce muna Allah na da murya ko ba haka shi abin da yake gabatar da yana magana kuma da murya kuma ana jin muryar ta kuma Musa da aka kira shi me yaji muryar ubangiji yaji in ka ce sauti ai larabci ne ka fassara larabci ne ka mai na faɗa da abin da bahaushe yake faɗa me sauti in ka ce na ji sautin wani me kake nufi na ji muryar wani yawwa to shi ɗaya yake so ya kawo anan amma cikin hadisi shi ne nawa ne za a fitar a cikin zuri'an adam sai a ce kowace dubu a cire ɗari tara casa'in da tara a kanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato a kowace miliyan dubu ɗaya ke shiga aljanna to amma da sahabbai suka koka mu ga Allah sallallahu alaihi wasallam me yace musu yace kwantar da hankalin ku ya juju ma juju na ciki kuma mafi yawa su ne kare kenan mun yi arziki ya ji zuwa jirgin aka ce su ne aka ce su ne ba su yawa don haka sai an sa dubbai babu iyaka a cikin su sannan yin kaɗan cikin musu shi to kuma in aka zo cikin yan adam al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne mafi yawan kina saboda haka dai rahama ubangiji nan tana nan tare da ya Allah ka tuka muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim hadisi na biyu shine inda sallallahu alaihi wasallam ke tamamin kun min ahadin illa kallin rabbu ba wani da cikin ku face sai ubangijinsa yi magana da shi yi masa magana Walai bai walaysa bainahu wa bainahu babu mai tafin da tsakanin su ma'ana ba da wani yare kake wanda ba da wani yare yake maka magana wanda ba ka ji sai wani ya fassara maka ba ba kuma nesa yake da kai yana magana ba kaji sai wani ya faɗa ma kamar liman in an ɗauke wuta shi ko yana mura murya ta ta shaƙe ladar da tsakiyar masallaci yana faɗi na can wajen masallaci suna ji Allahumma rabbana na lakal karhamdu. ba su jin sami Allah wa liman hamidu ba haka za ka yi magana da Allah ba ga ka gashi ba mai zafin ta tsakani kuma kowa sai dai wanda zai ga Allah gani na rahama ya more yana cikin jin daɗi wanda zai ga Allah gani na wahala da shi ko wannan ganin tashi hankali zai yi wa ubangiji amma kowa sai ubangiji ya magana shi kuma sai ya ji maganar ubangiji to ubangiji ka zama kai ne mu a wannan rana wannan kenan me yake tabbatar ma Allah cewa yana yana magana ko kuma ana iya jin sa sai eh, to da duka wannan sifofi ne da sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ma Allah su kuma sun karfafi waɗancan ayoyin da muka karanta can baya masu tabbatar da waɗannan abubuwa to za mu tashi kan babi mai girma shi ne maganan istiwa da ulullahi ala khalqi cikin hadisai ina da mafi kyau shine mu dasa aya anan sai wani sati mai zuwa idan Allah ya kama cikin rayu subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wannan ya rubuto takarda na cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi malam don Allah muna roƙo eh, ka taimaka ka taimaka ka wa muktaru a hadis da alika domin mutane sun zurfafa da aiki da shi kwarai alhamdulillah ina zuwa wannan littafin da daidai masa aiki mara zanen akwai bugaggen littafi game da hadisan muktarul hadis to sai kai gani kafin wanda aka buga ɗin na san ɗanwa shi sa'id ali mai kwano gusau da daɗewa ya yi aikin wanda littafin kuma ya da littafa duka ya fi da ingantattunan da ba ingantattu ba bisa ga hukuncin hukuncin da mala na sun jina albani amma mala sai kai bayani tun da kana da masaniya eh, littafin muktar da hadisin a lokacin da nake aiki akan hadisan da ke magana akan ashura to dalilin da ya sa har na cimma littafin kenan ai bai tarkik an yadda hukunci hukunci kowane hadisi daga cikin maganganu malamai magabata saboda ku kowane hadisi ya mai hukunci ya nuna matsayinsa muna da kwafi guda amma fotokofi ne a nan abin nan martabar sahaba lafiyar namu saboda haka za a iya a ta amfani da wannan kamin a samu wata kila wani wanda ya ta da shafi da faɗaɗawa fiye da haka nan ɗin wallahu a'lam ka da ake wannan malamin duke na inda za su haɗa kai za su fito mana da ita mai amma ina ba da shawarar wayanda suka san malam sa'id ali su nemo wannan aikin na shi ko da wato separate ko buga shi ina nufin abubuwan hukuncin kawai a je a ce hadisin wani hadisin da a takaice domin shi a cikin lissafin ya fi duka guda guda ya fi da hukuncin hukuncin su yana da kyau kwarai da gaske a tattace tunan littafi ne da ya yi a cikin jama'a amma abin da ya fi kyau shi ne tsaya da littafin da suke ingantattu sauran tambayoyin da aka ba su da alaka da karatu sai dai wanda ya magana yalon kaya muka ce za mu zo da littafi hakan da Allah ya ba mu iko ba idan ta ba dama insha Allah za mu zama da shi subhanaka allahumma wa bihamdika da an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk